الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا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 hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama takwas wanda kuma shi daidai da bakwai ga watan bakwai takwas ko ko bakwai bakwai ko bakwai ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na nawa hamsin da hudu a cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na az-zabidi rahimahullahu ta'ala an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وانا حديثي الإمام البخاري يروي تيشي سلسلة صدق عبد الله دان أمر دان العاص yace ya ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma Allah baya karbe baya dauke ilimi baya jimke ilimi imtiza'an yantazi'uhu min al-ibad ya jimke shi ta hanyar zare shi daga zukatan bayi walakin yaqbidu al-ilma sai dai Allah yana dauke ilimi ne bi qabdil ulama ta hanyar dauke malamai hatta idza lam yubqi aliman har sai ya zan idan bai bar wani malami ba wani masani ba ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan sai mutane su riki wasu shugabanni jahilai fasu'ilu su kuma a tambaye su fa aftau bi ghairi ilmin sai su yi fatawa ba tare da ilimi ba fadallu su bace wa adallu su batar wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a nan kitabul ilmi karkashin babin kaifa yuqbadul ilm ta yaya za a ɗauke ilimi kuma ya maimaita shi a kitabul i'tisam a can kitabul i'tisam ya kuma maimaita wannan hadisi hadisi ne shahararre mashuri yayin da yayin da amr ibn al-as ya zo wucewa daga masar zai tafi hajji sai ya biyo ta madina sai sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta cewa urwa ibn zubair na ji labarin abdullahi ibn amr ya biyo ta madina zai tafi hajji don haka ka je ka same shi ka yi masa tambaya ta ilimi ka ƙaru da urwa ibn zubair ya je ya haɗu da abdullahi ɗan amr ibn al-as sai abdullahi sai ya gaya mishi wannan hadisi ya dawo ya gaya wa sai da tuna aisha sai sai da tuna aisha ta ce kai anya ko ya rike hadisin nan daidai anya bai manta ba sai da shekara ta zagayo sai ya kuma bi ta madina zai wuce makka zuwa hajji sai ta sake cewa urwa ga abdullahi ibn amr gashi nan ya zo mana madina zai wuce makka ka kuma komawa a hankali ka tambaye shi game da hadisin da ya gaya maka bara da urwa ya koma ya same shi suna tattaunawa tattaunawa ta ilimi sai ya jeho mishi magana da ta shafi wannan hadisin amma ta hanyar da urwa da abdullahi ibn amr ba zai fahimci kamar ana son a kure shi bane ya nuna kamar abinda ya faɗa masa bara nan ya ɗan manta wani abu haka dai cikin ladabi sai abdullahi dan amr bin as sai ya sake nanata masa wannan hadisin kamar yadda ya gaya masa shi bara da ya dawo ya gaya wa tuna aisha ta ce lalle ya haddace lalle la arahu illa qad hafid tabbas ina ganin ya haddace hadisin domin kamar yadda imamun nawawi yake faɗa ya ce Allah ko tana tunanin ya karanto shi ne a cikin karance-karancen da yake na littattafan magaba abin da ahlul kitab tunda yana yawan karanta littattafan ahlul kitab ko wala Allah anan ya karanta maganar yake tsammanin ko manzo Allah ne ya faɗa to jin ya sake maimaitawa bayan shekara guda kamar yadda ya faɗe shi a karan farko sai ta samu yaƙini kan cewa lalle wannan hadisi ne da ya kiyaye shi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin yana cewa inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya cizge ilimi cizgewar da zai cire shi daga zuci zukatan bayi a cikin kitabul i'tisam ruwayar ta zo inna allaha la yanzi'u al-ilma ba'da an a'taqumuhu inna allaha la yanzi'u al-ilma ba'da an a'taqumuhu Allah baya ƙwace ilimi bayan ya baku a wata ruwayar yace min qulubil ibad anan yace min al Allah baya ƙwace ilimi kwacewa daga bayi a can ruwayar Sufyan ibn Uyayna sai yace min qulubil ibad Allah baya cire shi daga zukatan bayi kamar yadda al-humaidi ya rawaito a cikin musnad nashi a wata ruwayar maimakon kalmar ibad manzon Allah ya ce la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas Allah baya cizge ilimi ya kwace ilimi daga zukatan mutane a ruwayar ma'amar kamar yadda ya a cikin al-mu'jamul kabir na tabarani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanzi'u al-ilma min sudurin nas ba'da an yu'tiyahum iyyah Allah baya kwace ilimi baya cizge ilimi daga cikin irazan mutane bayan ya ba su shi manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bayar da wannan hadisi ne a lokacin hajjatul wada' kamar yadda ya zo a ruwayar umama abi umama talbahili ahmad ya ruwaito a musnad dinsa hakanan tabarani a al-mu'jamul kabir hakanan ad-darimi a cikin sunan dinsa sun ruwaito daga hadisin abu umama talbahili ya ce yayin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo hajjinsa ta ban kwana sai yake cewa khudhul ilma qabla an yuqba au an yurfa'a ku je ku yi ilimi kafin a ɗauke shi manzala yake cewa sahabbai ku tafi ku yi ilimi kafin ranar da za a ɗauke ilimin ta zo sai wani ba ƙauye yana gurin sai ya ce kaifa yurfa ta yaya za a ɗauke wannan ilimin sai ban san Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna dhahabal ilmi zahabul ulama au zahabu hamalatihi abinda ake nufi da ɗauke ilimi ɗauke waɗanda ke ɗauke da ilimin su ne malamai manzo Allah ya faɗa haka har sau uku to anan Abdullahi dan Umar a Abdullahi dan Amr ya ruwaito mana kaifiyar yadda ake ɗauke ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ɗauke ilimi kawai mutanen da suke masu ilimi su tashi washe gari kawai su ji ba ilimi a zuciya ba ilimi tattare da su ba da wannan sigar ba mutane kawai su tashi su ji ba san komai ba bayan da sun sani ba wannan ne ɗauke ilimin ba ɗauke ilimin ga yadda yake ne ya bayanin sa a wannan hadisi kamar wannan hadisi yana ƙara bayani ne ga hadisin umama abu umama talbahili radiyallahu ta'ala anhu to haka nan shi ma sayyidina umar ya ji abu huraira yana karanta hadisin qabdul ilm cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a ɗauke ilimi sai sayyidina umar yake cewa inna qabdal ilmi laysa shai'an yunza'u min suduril rijal lakinnahu fana'ul ulama wato ɗauke ilimi ba wai ɗauke ainihin cire shi za a yi daga cikin zukatan mutane ba bayan da sun sani karewar malamai yau wannan ya mutu gobe wannan ya mutu gobe wancan ya mutu har a waye gari kuma babu wani malami ko ɗaya a doron ƙasa wannan shine abin da ake nufi da ɗauke ilimi da umar ya ƙara yin wannan bayani abin da yake nuna cewa shi ma ya ji wannan hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama wani malami da ake kira ibnul munayyir yake cewa da Allah ya ga dama yana iya ya kwace ilimi ɗin. masu ilimi din su waye gari su ji su ba su san komai ba kamar ba su taba karanta wani abu ba inda Allah ya so zai iya ya ce mahawul ilmi min as-suduri ja'izun fil qudra to a share ilimi daga cikin zukata abu ne da Allah zai iya yi sai dai wannan hadisi illa anna hadha al-hadis dalla ala adami wuqu'i sai dai shi wannan hadisi ya nuna hakan ba za ta faru ba ba wai dan Allah ba zai iya yi ba bayani ne ake yi mana ba za a yi haka ɗin ba abinda ake nufi da ilimi a cikin wannan hadisi shine ilimin kanikanci injiniyarin likitanci ilimin kwamfuta ilimin tuka jirgin sama geography wani ilimi ake nufi ilmul kitabi wa sunna wa ma ya ta'allaku bihima ana nufin ilimi na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ilimin mukan da suke da alaka da waɗannan abubuwa biyu ilimin tafsiri ilimin fiqhu duk wasu ilimin muka da za su yi ma wannan ilimin muka hidima kamar yadda almunawi yake faɗa a faizul qadir yake cewa ilimin da zai nuna maka Allah ilimin da zai karantar da kai Allah ka san wane ne Allah ka san sifofinsa ka san abin da ya halatta ka sifanta shi da shi da abin da bai halatta ka sifanta shi da shi ba ka san ayyukan ubangiji da girman kudararsa da kuma manzanninsa da littattafansa da abubuwan da ya wajabta maka kayi da abubuwan da ya hana ka kayi wannan shine ilimin da wannan hadisi yake magana za a ɗauki haura ka a ɗauka ko ana nufin ilimi na turawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace walakin yaqbidu ilma bi ulama Allah yana ɗauke ilimi ta hanyar ɗauke malamai hatta idza lam yabqa alimun ko hatta idza lam yubqi aliman wato duk ruwayoyin biyu sun zo a cikin hadisin hatta idza lam yubqi aliman ko kuma hatta idza lam yabqa alimun ko dai yubqi bi dammi awwalihi wato yubqi Allahu aliman har sai idan Allah bai bar wani har sai Allah bai bar wani mai ilimi ba a doron ƙasa ko kuma hatta idza lam yabqa aliman har sai ya zan babu wani malami mai ilimi da ya saura a doron ƙasa a ruwayar muslim hatta idza lam yatruk aliman hatta idza lam yatruk maimakon yabqi har sai idan Allah madaukakin sarki bai bar wani malami ba ittakhadha an-nasu ru'asa juhalan kalmar ru'asa wato ta zo kamar yadda imamun nawa yake faɗa a cikin sharhin sayo muslim ya ce a bukhari mun yi ɗinta kamar haka bidammil hamza wa bitanwini ya zai zama kenan hatta idalam bidammil hamzati wa bitanwini ya za mu karanta ru'usan yace haka muka same ta a wasalce a cikin sayul bukhari hatta idza lam ittakhadha an-nas ru'usan sai ya zama jam'i ne na min a jam'i ne na ra'as ra'as shine shugaba domin shugaba shine a matsayin kai na al'umma don haka laraba suka ce fulanun huwa ra'as ma'ana shine shugaba hatta idza lam ittakhadha an-nas ru'asa ko ru'usan ru'usan ay shugabanni yace a sayo muslim mun same shi da wasali kala biyu wannan na farko da kuma ru'asa wato ru'us da ru'asa haka yazo a cikin sahihu muslim da wannan wasulla guda biyu in an ce ru'asa jam'u ne jam'i ne na na ra'is ra'is shi ma yana nufin shugaba yace dukkanin biyun sun shahara dukkanin wasali biyu din kowanne kai mashhuri sahihi ne yace amma mashhuri shine na farko ru'usan an gane shine yafi shahara amma dukkaninsu sun inganta ko ka ce ru'asa ko ka ce ru'usan amma ru'asa ɗin ne wanda yake a ru'usan ɗin shine wanda yake al'ashar hatta idza lam aliman ittakhadha nas ru'usan juhalan mutane sai su riki wasu shugabanni waɗanda suke batattu fa aftau bi ghairi ilmin sai su yi fatawa ba tare da ilimi ba a cikin kitabul i'tisam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace yustaftau yustaftauna fayuftuna bi ra'yihim fayudillun wato za a yi musu fatawa sai su yi fatawa da ra'ayinsu maimakon su yi fatawa da ilimi sai su yi fatawa da ra'ayi sai su ɓace su ɓatar fayadilluna wa yudillun fayadilluna su su ɓace wa yudilluna kuma su batar kaga wannan shi yake nuna dukkan wani ra'ayi wanda ba shi da madogara a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ra'ayi wanda ya ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to bata ne kuma duk wanda za a yi wa fatawa da irin wannan ra'ayi kuma ya bi to zai ɓaci shi kuma mai bayin fatawar shi ma ya ɓaci ra'ayin da ake karɓa shine ra'ayin da bai ci karo da alkur'ani da sunna ba shi yasa malamai suka kasa ra'ayi gida biyu ra'ayin mahmud da ra'ayin mazmum ra'ayin mahmud shine ra'ayin da yake istinbadi ne <coughs> wato gano hukunci ne a ƙarƙashin Faɗar Allah da fadar manzansa sallallahu alaihi wa sallama fa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wato da Allah ce da za su bayar da dukkan wani al'amari da zai taso da yake da alaƙa da sha'anin al'umma zuwa ga manzo da kuma malamai daga cikinsu shugabanni daga cikinsu to da waɗanda za su iya istinbadinsa wato su gano su tono su hararo wannan hukunci daga cikin malamai da sun san hukuncin wannan abu wannan ya nuna kenan ya halatta malami ya yi istinbati daga ƙarƙashin aya ko hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma dukkan wani abu da zai faɗa wanda baya da wata madogara daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to wannan shi ake kira ar-ra'yul mazmum ballantana kuma a ce ya ci karo da nassi na alkur'ani ko na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka wannan ra'ayi ne wanda za a zarga ra'ayi ne wanda yake mara kyau wanda shi ne a nan manzo sallallahu alaihi wasallama yake ishara zuwa gare shi a cikin ruwayar hadisin abu umama akwai wata fa'ida da ta zo ƙari kan ruwayar abdullahi ɗan amur eh, ibn amur ibn al fa'idar kuwa ita ce hadisin abu umama ma'aiki sallallahu alaihi ya nuna mana cewa ana iya ɗauke ilimi duk da cewa littattafai suna nan tsakankaninmu kasuwar kurmi tana nan ‘yan littattafai suna nan amma kuma ba ilimin saboda ilimin ne amma babu wanda zai iya karantawa ya fahimta balle ya karantar saboda ka samu wani littattafai a tsakankanin mu ba shi yake nuna ilimin yana nan ba sai an samu waɗanda za su iya karantawa kuma za su iya bayani lokacin da wannan ba ƙauye ya yi masa tambaya lokacin da ya tambaye manzo Allah kai fa yurfa'ul ilm ya ce ya nabi Allah kaifa yurfa'u al-ilmu minna wa bayna azhurina al-masahif wa qad ta'allamna ma fiha wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana wato ce ya manzo Allah ya annabin Allah ta yaya za ka ce za a ɗauki ilimi ga alƙur'ani a tsakankaninmu kuma mun koyi wannan alƙur'anin mun san abin da ya ƙunsa mun koyar da mu mun koyar da matanmu mun koyar da ma'aikatan cikinmu فرفع إليه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم رأسه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya duba ƙauyen nan cikin hushi yace wa hadhihi al-yahudu wan nasara baina azhurihim al-masahib lam yata'allaqu minha bi harfin fi ma ja'ahum bihi anbiya'u ce to ai ga yahuda da nasara ba ga littattafai a gaban su ba ba ga alqur'anin a gaban su ba amma me suka rike daga ciki wanda yake daidai da abin da annabawansu suka zo da shi ba su rike komai ba saboda ka samuwar littafin ba shi yake nuna an karanta littafin an yarda da littafin an yi aiki da abin da yake ciki ba don haka kada a yi mamakin samuwar littattafai kuma an ɗauke ilimi wannan hadisi yana tattare da fawa'id da dama daga ciki akwai a akan haddace ilimi musamman idan muka koma ruwayar da take cikin al dan a can ne bukhari ya kawo ruwayar cikakkiya tare da kissar tuna aisha tare da urwa da abdullahi ibn amr kun ga lokacin da ya ya gaya ya faɗa masa hadisin da na Aisha ta ce tana tsammanin fa bai rike ba ka duba da ya dawo bayan shekara aka kuma tambaye shi sai ya faɗe shi dukkan kamar yadda ya faɗe shi bara wanda yana nuna in kana yin ilimi to ka tsaya ka kula da shi ka haddace shi ta yadda in an neme ka ka bayar da shi a ko'ina za ka bayar da wannan ilimin sannan abu na biyu wannan hadisin yana nuna mana bai kamata a shugabantar da jahili ba bai kamata a shugabantar da jahili ba shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shugabantar da jahilai za ta auku ne cikin al'umma yayin da aka ɗauki ilimi daga cikinsu yayin da babu malamai sai su ɗauki jahilai su mayar da su shugabanni malamai suna cewa bai kamata a shugabantar da jahili ba amma idan aka zo naɗa shugaba sai aka ga ga mai ilimi amma fasiki tantirin shaidani ga kuma wani jahili amma kamamme mai hankali to wanne za a sa mai ilimin tantiri ko kuma fasi ko kuma abin nan jahilin mai kame kai to shine malamai suka ce a sanya jahilin mai kame kai saboda shi wara'insa tsantsininsa zai sa shi idan bai san abu bai ya bincike har ya sani amma wancan tantirin malamin zai yi gaban kansa ne saboda haka sai a gabatar da jahili aljahilul aqilul afif ala alalimil fasiki amma ba haka ba mai ilimi shine a gaba sannan wannan hadisin har ila yau yana nuna mana dukkan wani ilimin da mutum zai goge a ciki ya zama wani abun faɗa a cikin ilimin amma ba ilimin addini ba ba na alkur'ani da sunna da ilimin da suke da alaka da su kai tsaye ba ƙwararren injiniya ne ƙwararren likita ne ƙwararren masanin na'ura mai ƙwaƙwalwa ne amma kuma bai san komai addini ba wannan hadisin yana gaya mana jahili ne ko ba ka ba hadisin bai ce ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan su ake nini da juhalan anan wanda ba su da ilimin addini ko saboda haka mu a mikiyasin mu a mizanin mu kun ga a mizanin turawan duniya yau idan suka zo lissafin masu ilimi ana lissafa waɗanda suka iya karatu da rubutu na boko ne wanda ya karatu da rubutun boko to shine ba ummiyi ba amma malamin allo in bai iya rubutu da karatun boko ba ummiyi ne don haka shi aka tashi sai a ce sai a ce an gano percentage na jahilai har da shi a ciki percentage na jahilai a kasar saboda an lissa ala rabbobi <laughs> da almajiransu da waye da waye sai a ce percentage din ya kai kaza sai an yi aiki tukuru don a ga an gyara wannan taɓarɓarewa ilimin saura kaga su abun su ilimin addini ba ilimi da a samu malamin tsoro. ya karanci duk waɗannan littattafan kutubu sitta din ka zauna zai karantar da kai amma fa bai iya rubutun boko ba aka zo cike form aka ce wace firamare kai ya ce bai je ko wace firamare aka ba shi takarda aka ce karanta ya kasa karantawa to in an tashi shi za a lissafa cikin jahilai wannan imadiman littafan da ya tara ba za su cece shi ba to mu kuma akasi ko ba ka ba wannan hadisin shi kuma sai yake gaya mana akasi mu kuma duk yadda ka kware a ilimin nasara ko a ilimin zamani to matukar ba za a iya matukar za a tambaye ka abubuwan da suke na addini baka san su ba to kai jahili ne in mun tashi lissafa jahilai kana karkashin percentage na na jahilai an gane ku saboda wannan hadisi takaza nasu ru'usan juhalan kuma wannan yana nuna shugabanci na hakika shine shugabanci na ilimin addini wanda zai shugabanci mutane shugabanci na addini kun ga ai maganar fatawa ake yi ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fa su'ilu fa aftau kaga maganar fatawa ake to wannan yana nuna mana kenan shugabanci na ilimi shine shugabanci na hakika dan shine ba za a iya sauke ka ba wanda Allah ya bashi ilimi mutane suna karuwa da ilimin nan nashi ba wanda ya isa ce ya sauke shi daga wannan matsayi amma duk wani matsayi da zaka taka na wani shugabanci na duniya yau kai ne gobe ba kai bane ko shekara nawa za ka yi wata rana za a zo ana yi ba kai kana gani waɗanda da kake kiransu su faɗi su durƙusa ka ba su umarni su tafi jikinsu yana rawa sai su zo su suke yi kuma su juya maka baya ka koma gefe kai ta kuka ba wanda zai saurare ka amma banda ilimin addini baƙon da wata rana kawai zai sallama da kai ya ce kawo ilimin nan naka an maka ritaya ko an yi muku juyin mulki ba wanda zai zo buga kofa ya ce yau an muku juyin mulki duk malaman Kano din nan yau fa an muku juyin mulki ku kawo za ku sallama ilimin babu wannan to kaga wannan yake nuna cewa wannan shine shugabanci na hakika shi yasa manzo Allah ya magana sa shugabanci da ya magana anan shugabanci na ilimi ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu tunda aka zo da batun tambaya kaga ba shugabanci wannan na da ake rikici a kansa ba shugabanci na ilimi ake magana to wannan yana nuna shine shugabanci na hakika har ila yau da dama daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa a iya samun wani zamani wanda za a rasa mujtahidi a doron ƙasa wannan shine ra'ayin jumhur sabanin da dama daga cikin hanabila ba su yarda da wannan ba sun ce lan takhlu al ard min mujtahid amma da dama daga cikin malamai su sun ce akwai lokacin da za a samu babu wani mujtahidi a doron kasa kuma wannan hadisin abin da yake nunawa kenan shine karara abin da hadisin ya fito ya nuna don ya ce za a dauke ilimi ta hanyar ɗauke malamai za a shugabantar da jahilai idan ku aka shugabantar da jahilai da me za a yi hukunci da jahilci idan ya zan babu ilimi kuma babu wanda zai yi hukunci da ilimi wannan yana nuna babu ijtihadi babu mujtahidi don in akwai ilimi akwai ijtihadi in akwai wanda zai yi hukunci da ilimi akwai mujtahidi kenan amma waɗanda ba su yadda da wannan ra'ayi ba sun kawo hadisin da yake cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله wato za a ba za a gushe ba ana samun wani yanki na jama'a a cikin wannan al'umma waɗanda suke yin rinjaye akan gaskiya kuma wanda ya saba da su ba zai cutar da su ba har alkiyama ta tashi ko har al'amarin Allah ya zo suka ce wannan yana nuna kenan ƙasa ba za ta wofinta ba wato duniya ba za ta wofinta daga samun mujtahidi ba wanda zai ce wa mutane abu kaza ga hukuncinsa abu kaza ga hukuncinsa wannan ba za a wayi gari an rasa shi ba to malaman da ba su yadda da wannan ra'ayi na biyu ba masu ra'ayi na farko suna cewa wannan hadisi da kuka kawo shi yana nuna ba za a samu ba amma baya nuna halaccin hakan ta yiwu hadisin da muka karanta yana nuna hakan za ta yiwu sannan kuma dalili na farko wato hadisin da muke magana a kansa hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as karara yake magana za a dauke ilimi wani lokaci ya ce qabdul ilm wani lokaci ya ce raf'ul ilm duk da yana nuna za a dauke ilimi sabanin hadisin da kuka kawo na biyu sannan kuma su masu cewa dole ne a samu mujtahidi a doron ƙasa ba za a taɓa samun wani zamani ba mujtahidi ba suka ce saboda ijtihadi fardu kifaya ne kuma a ce al'umma gaba ɗaya ta bar abin da yake farilla ce ta kifaya to ma'ana kenan za ta yi haɗu a kan barna wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ba za ta haɗu a kan barna ba la tajmi ummati ala dalala al'umma ta ba za ta haɗu a kan bata ba in kuwa aka ce babu mujtahidi a doron ƙasa to ma'ana za a haɗu a kan bata kuwa tunda babu malamin da zai ce ga inda gaskiya take to malaman da jumhur da suke cewa ana iya samun zamanin da ba mujtahidi suka ce wannan magana ma ba za ta zama hujja ba saboda ai shi wanzuwar farillar kifaya sharaɗinta wanzuwar malaman idan babu malaman sun ƙare shi kenan babu magana kuma farillar kifaya daman farilla kifaya ce a samu mujtahidi tsakankanin malamai to sai zan ba malamin ko daya waye zai zama mujtahidi din kenan sai dai dan kankan ba mujtahidi mai kazar kazar hmm? <laughs> to idan aka rasa malamai kaga an rasa wata dama wacce ita ce za ta bayar da ikon a samu mujtahidi din to kuwa abinda duk ba a da iko a kansa ba a kallafawa mutane shi ana kallafawa mutane abinda suke da iko a kansa at taklifu yakunu ma al qudra fa idan tafat al qudra fala taklif ana kallafawa mutane abinda za suke da ikon yin sa amma in ya zan ba su da ikon yin sa babu maganar kuma a kallafa musu suka ci gaba da cewa akwai hadisai da suka zo da dama waɗanda suke nuna cewa ƙarshe-ƙarshen duniya al'amari zai canza duniya za ta hargitse addinin ya rikirkice har ma a samu wasu sun koma suna bautawa gumaka a ya ce alƙiyama ba za ta tashi ba har sai wasu daga cikin al'ummata sun koma suna bautawa gunki ma'ana suna yin aiki irin aikin da masu bauta gunki suke yi suna yi ma wasu mutane ko wasu kaburbura ko wasu itatuwa irin abin da ake irin abin da masu bautar gunki suke wa gumakansu to wannan ai an ganshi yanzu akwai waɗanda suka riƙe wasu abubuwa suna bauta musu ba Allah ba kamar yadda masu bautar gunki suka riƙi gumakansu suna bauta musu ba Allah ba idan an tuntube su su ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan mu yi tsani da su zuwa ga Allah to yau ko an samu irin wannan ba zai yiwu ba al'umma gaba ɗaya ta rikirkice ta koma tana bauta ma wani Allah sai idan ya zan a cikin al'umma ba musulmi gaba ɗaya lokacin da Allah zai aiko da wata iska da za ta taso bayan saukar annabi Isa alaihi salam ta tafiyar da ran dukkan wani musulmi a doron ƙasa ya zan a duniya gaba ɗaya babu wani wanda yake akwai imani daidai da ƙwayar komayya a cikin zuciyar shi face wannan iska ta tafi da ransa ya zan babu wanda za su yi saura a doron ƙasa sai shirarun nasi a shiraran mutane to su ne alkiyama za ta zo ta riska saboda haka kaga babu batun a ce musulmi sun bar fardu kifaya kenan tunda ba ma musulmin gaba ɗaya iska za ta zo ta share ran dukkan wani musulmi mai cewa la ilaha illallah matukar akwai imani a zuciyar shi za ta zo ta tafi da shi wannan bayan saukar annabi isa alaihi salam sai ya zan babu sauran musulmi a doron ƙasa don haka a lokacin babu abin da ya rage illa a yi ta aiki da jahilci wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya atiya amrullah har sai al'amarin Allah ya zo al'amarin Allah din nan wasu malamai suka ce shine wannan jahilci da zai zo ya mamaye duniya ko ina da ina akwai hadisin da Imam ahmad ya ruwaito da abu abdullahi al-hakim a cikin littafin sa al-mustadrak kuma ya inganta shi hadisin huzaifa ibn al-yaman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya durusu islamu kama ya durusu washi thawbi wato musulunci zai disashe zai dishashe ya bace kamar yadda zanen tufa saboda dadewa yake dishashewa ya bace da hadisai irin waɗannan ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahamarsa yake cewa muna iya fassara wannan hadisin wannan hadisan da suka zo waɗanda suke magana akan ɗauke ilimi da wanda suke magana akan rikirkicewar ƙarshen zamani yadda za a zai zama har ma babu ma musulmi ko babu masu cewa la ilaha illallah a doron ƙasa yace muna iya tsara wannan hadisai mu yi musu tartibi kamar haka yace da farko dai Allah zai ɗauke ilimi ta hanyar ɗauke malamai mujtahidai ijtihad mutlaqi ko ijtihad muqayyad ijtihadi kashi biyu ne akwai al-ijtihadul mutlaq cikakken ijtihadi malamin da yake ya mallaki dukkanin wasu sifofi na ijtihadi yana da duk wasu makamai da zai yi amfani da su wajen bincike da wato kwakule-kwakule ya gano hukunci ba wai a kankanin mazhabarsa kawai ba har ma a cikin sauran mazhabobi kai har ma a wajen mazhabar ya iya fita daga mazhabobin hudu ba duka ya kwakulo wani hukunci wanda babu shi a cikin duka mazhabobin wannan shine ake kira al-mujtahid mujtahidun mutlaq aw mujtahidan mutlaqan wanda yake ijtihadi cikakken ijtihadi kenan to a iya kuma samun al-mujtahid ah, الاجتهاد المقيد الاجتهاد المقيد زي زما مقيد بالمذاهب الأربعة mujtahidi ne amma ba zai iya fita daga mazhabobin da suke sanannu ba zai iya fita daga mazhabarsa ya fada idan ba maliki ne ya fada shi shafi'iyya ko ya fada ambaliya ko hanafiya gwargwadon inda iliminsa ya dire da shi amma ba zai iya wuce waɗannan hududin ba ko kuma ya zama mujtahidi ne wanda suke kira mujtahidul mazhab shi a cikin mazhaba din an yi sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a cikin mazhaba ɗaya malaman ma suna sabani da dama wannan ce wannan ce wannan ce to shi kuma a ciki zai ijtihadi ya iya gano cewa maganar wane ita ce tafi rinjaye tafi karfi ya dauka amma bai tsallake mazhabar da yake ciki ba wannan shi ma mujtahid ne ijtihad muqayyad ana kuma irin kiran shi mujtahid mujtahidul mazhab wanda yana ijtihadi amma a cikin ita mazhaba din to ibn hajar ya ce da farko abin da zai faru za a ɗauke malamai masu ijtihadi cikakken ijtihadi ko dai mutlaki ko muqayyadi sannan abu na biyu da zai zo ya faru bayan wannan sai a zo bayan an zama ya zan ba mujtahidi sai kowa ya zama mukallidi kawai kowa taqalidi yake yi abinda ake cewa shi shine kawai ka ji maganar malami baka san hujjar shi ba amma ka riki ai ta daru da kai ai ta rigima da kai kace ba za ka saki ba tunda dai malam wani ne ya faɗa sai dai abu to wannan shine takalidi? ka rike maganar wani malami baka san hujjarsa ba in ka ja ce taqalidi almuqallidu to abinda ake nufi kenan shi yasa malamai suka ce almuqallidu jahilun muqallidi jahili ne me suke nufi da jahili bai san hujjar ba kuma ba ya da yancin ma ya nemi sanin hujja din bai da wannan yancin tunda yaya zai fahimci hujjar nan ta zauna da gindinta ko bata zauna ba ina muqallidi ne sai dai kawai yayi ta rakiya dan rakiya ne duk inda malamin shi yayi yabe shi in ya shiga ya shiga in ya fito ya fito in ya yi fatawa yau ya ce haram ya ce shi ma haram gobe ya dawo ya ce halal ya ce halal ce makaruhi ya ce makaruhi akwai malamin da ya yi wa ɗalibansa fatawa ya ce musu a da can ya ce musu aikin banki haramun saboda riba ce riba abin nan din banki riba ne don haka aiki a ciki aiki ne a gidan riba suka yi ta bin sa wasu ma suka bar aikin sai kuma yanzu da ya koshi sai ya ce da su aikin aikin bankin halal ah, to da ka ce mana haramun ne yanzu kuma yau ka zo ka ce mana halal ne ka san halal ne ka samu ka rabu da aikin mu yanzu ka koshi kuma ka ce mana halal ne to kaga ya nuna da ban suna bin shi ba akan hujja ba in suna bin shi akan hujja za su san irin canjin da ya samu wala Allah da can akwai tsoron Allah tare da shi akwai gudun duniya tare da shi duniya ba za ta ruɗe shi ba ba za su shi da kuɗi ba yanzu kuma ya canza daula yake so yana so a dama da shi yana so yan tafiye tafiyen nan da ake dubai ina ne shi ba ya ga zuwa ko to kuma ya ga masu bankin nan su ne za su taimaka hakan ta faru shi ma zai dan ciwo bashi a banki din ya zo ya assasa wasu abubuwa to kaga ba dole ya zo kuma ya ce halal bane to idan suka kula cewa ah, yanzu faga halin da yake ciki sai su fahimci dalilin da ya sa fatawarsa ta canza eh? me ya sa fatawarsa ta canza ta kawarsa ce ta canza da ta shi ta canza sai ta shi ta canza to yace mataki na biyu shine lokacin da za a zo a zan ba wani mujtahidi sai yi a yi daidaito a cikin takalidi to amma idan aka duba so su kallidan sai a ga wani ya dan fi kusa da mataki na ijtihadi ko da muqayyadi ne wato wani ya dan kakkaranta littafan mazhaba ya sauke ahalari ziya ashmawi risala muktasar duk yayi wannan to kaga ya fi dama dama kuma to sai a ce to shi a sa gaba ko kuma ma da yake jahilai za su fi karfi a lokacin duk da haka shi sai a ki dora shi sai a dauko jahili sai a sa a abin nan ya wuce gaba a gabatar da da jahili saboda jahilan su suka fi yawa shine wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ittakhadha nas ru'usan juhalan ibnu abdul bar a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi ya fitar da wani asar daga darraj abis sam wani tabi'i ne yake cewa ya'ti ala nasi zamanun yusamminu ar-rajulu rahilatahu hatta yasira alaiha fil amsar يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن yace lokaci zai zo wa mutane da mutum zai yi kiwon dabbarsa raƙumansa ko dokinsa ya kiwata shi har ya zama ya ƙoshi yana nufin zai yi tafiya doguwa da shi ya tashi ya ta yawon garuruwa daga gari zuwa gari yana neman wanda zai bashi fatawa da wata sunna da sahabbai suka yi aiki da ita ko tabi'ai suka yi aiki da ita ko manyan malamai suka yi aiki da ita amma ba zai samu ba sai dai wanda zai bashi fatawa da zato ibnu hajar ya ce mu mun ga wannan a zamanin mu ibnu hajar fa da ibnu hajar ya ga wannan a zamanin sa karni na tara karni na tara yanzu muna karni na goma sha sha biyar muna karni na goma sha biyar ka cire tara daga sha biyar karni nawa ne tsakaninmu da shi eh? karni shida wajen shekara ɗari shida ko ɗari biyar da yan kai to a shekara ɗari biyar baya ya ce ya ga wannan wannan fatun kafin bayyana su su yi to in ya zo yanzu kuma me zai gani eh ya ga yadda ake baragada da har ma gaga Allah soki to su ma waɗanda suke da irin wannan sifa ilimin risala da ahalari da muktasar su ma daga gaba ya Allah ya kwace su ya ɗauka a cikin wasu babubbuka kai ko a cikin wata mas'ala don a iya samun wasu malamai suna cewa ya da ijtihad a iya samun mutum mujtahidi ne ba mujtahidi bane amma mujtahidi ne a cikin wata mas'ala saboda yadda ya narkar da rayuwarsa a cikinta wataƙila a rayuwarsa ba abin da yake so ya sani irin harkar biyu'a harkar ciniki don haka duk karance-karancensa a cikin ciniki yake duk inda ya ji ana karanta wani littafi aka kai babul biyu to zai dira can da an gama babul biyu kuma ya tsallake ya tafi wani guri ina da babul biyu a da ya ji inda babul biyu yake da ranar akwai waɗanda suna yin wato wato fice a cikin wani babi na ilimi wani kuma a cikin wata mas'ala wani zai zauna shekara da shekaru yana ta kwakule-kwakule akan harkar riba ko akan ko akan alwala akan ya ake alwala akwai wani abokinmu da muka yi masters muka yi karatu da shi shekara hudu ya yi shi aikinsa duk da ya kare shi a cikin babin alwala shekara hudu kullum ta shiga ɗakinsa dallata tafar da ya bude kan alwala suke magana har wani yake tsokana shi cikin abokai yake cewa kai yanzu in ka gama an baka kwalinka guraren alwalan nan na harami sai a baka kai ne mai kula da a dan baka sanda ka riki kana yawo duk wanda kaga ya alwala ba daidai ba ka kwala masa akwai littafin matalibul aliya al-matalibul aliya akwai littafin al-wasit na gazali to ibnu rifa wani hamshakin malamin shafi'iya ne da aka yi shi a zamanin zamani ne suka yi da ibnu ta'imiyya ana ce da shi ibnu rifa ibnu ta'imiyya ya ce ya gan shi sun taba zama da ibnu ta'imiyya suka tattauna akan sha'ani na ilimi suka yi wata muhawara ibnu taymiya yake cewa na gan shi fa wa fiqhu shafi'i ya taqattaru min lihiyatihi yace ya ganshi in yana magana akan fiqhin shafi'i wato kai ka ce fiqhin imamu shafi'i gashi yana daga daga gemunsa wato ya kwankwaɗe shi ya kwankwaɗe shi har tumbudin sa yake yi shakundum ne a harkar a harkar fiqh musamman fiqhin shafi'iyya lokaci ɗaya suka yi da ibn taymiyyah to yayi sharhin littafin al-wasit na Gazali ya sa masa al-matlabul ali to ya faɗaɗa shi sosai shine wannan yaron dan Malaysia ne a dan dan Indonesia ne ya zauna yayi shekara hudu yana aiki akan bangaren alwala kawai kuma ya ce ba duka ma ya dauka ba ba duka ya dauka ba littafin yana nan wawa keke inda za a buga shi littafin nan zai zai doshi sifili dari. eh to wannan damar littafi ne kawai na bincike yanzu a zo a ce za mu sa shi a nan masallacin yanzu <laughs> za a sauke <laughs> ba da saukewa su irin wannan littattafai ne na bincike kawai kana binciken wata matsala ka je kai ta karantawa har ka gaji amma ba littafi ne na darasi ba akwai littafai da ake ɗauka na darasi akwai kutubul mutala'a akwai kutubul mudarasa akwai littafan da ake yin su dan aleka ne kawai in ana bincike ai bincike a cikin su akwai littafan kuma da ake yi dan a karantar to wasu ba sa bambance tsakanin wannan da wannan wani sai je ya ce shi zai sa muhalla a karantar muhalla ba littafin karantar yana daga cikin kutubul mutala'a wa laysa min kutubil mudarasa kamar zadil ma'ad ba littafin mutala'a bane ba littafin mudarasa bane littafin mutala'a ne ba a cewa a sa shi a shi ɗaya bayan ɗaya har a kai shi ƙarshe sai dai mutum idan ya yi karatu ya iya komawa kuma ya karanta wannan ya karu da wasu abubuwa ko yana rubutu ko yana rubutu to wani lokaci ba ma bambance littafin da za mu sanya na karantarwa da kuma littafin da za mu sanya na na mutala'a to sai ya zama babu wani mujtahidi ko da ko mujtahidi ne a cikin wata mas'ala sai a neme shi a rasa to a wannan lokaci jahilci zai ci karansa ba babbaka jahilai za su zama su ne jagorori su ne shugabanni a wannan lokaci zai zama a babu wani wanda yake mai wani haske na ilimi face an ɗauke shi Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki kayansa to wannan lokacin da dujal zai bayyana kenan ko bayan mutuwar annabi isa alaihi salam to a wannan lokacin kenan babu wani da za ka nuna shi ka ce da shi mai ilimi ne to a wannan lokaci sai Allah ya kawo iska kuma sai ta ɗauke kuma wanda suka yi saura daga cikin jahilai muminai sai Allah ɗauke jahilai muminai sai ya zan a duniya kuma ba wanda ya rage daga cikin musulmi babu ko ɗaya ballantana a samu musulmi malami ballantana a samu musulmi mujtahidi babu wanda zai yi saura sai shirarun nasi wa alaihim ta sa'a su ne alkiyama za ta zo ta iske su wannan hadisi wannan shine abin da yake karantar da mu hadisi ne wanda yake malamai suna ambatan shi sosai musamman a cikin abin da ya shafi ilimi da ijtihadi abin da ya shafi ilimi da kuma abin da ya shafi ijtihadi da abin da ya shafi riko da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin zaburarwa ce akan cewa ka tashi ka yi karatu ka yi ilimi tun lokacin da za ka zo kana neman ilimin ka rasa waɗanda Allah ya bawa ilimin tafiya karewa suke yi karewa suke yi haka za ka ga dukkan wani lokaci duk wani jil in aka yi wasu tsarikun aka yi lokacin da wannan tsarikun suka tafi to waɗanda za su taso ba za su kai su ba wannan shine galibi jelu sahaba da suka tafi da tabi'ai suka zo ba su kai su ba fil jumla in ka ɗauki lokacin sahabbai ya fi lokacin tabi'ai ilimi a dunkule a iya samun ɗaiɗaiku cikin tabi'ai wanda sun fi wasu daga cikin sahabban ilimi amma a dunkule lokacin sahabban ya fi ilimi sannan in ka ɗauki lokacin tabi'ai za ka ga a dunkule ya fi lokacin atba'ut tabi'ina ilimi haka in ka ɗauki lokacin atba'ut tabi'ina za ka ga ya fi lokacin tabawul atba ilimi ana tafiya ilimin yana raguwa ana ta tafiya ilimin yana raguwa za ka in aka yi wasu mutane waɗanda a lokacin ba a yi kamar su ba in suka tafi kuma sai an sha wahala a ce ga wani wanda yake ya zama ya maye gurbinsu to in ka dubi wannan zai kara maka kaimi ka tashi kai ilimi tun kafin ka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi a lokacin da zaka samu kanka cikin jagoranci na jahilai Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu fahimtarsa ya ba mu kuma ikon aiki da shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in rahim wannan yana cewa ya ga wani littafin sharhin al-arba'un an-nawawiyya malamin da ya sharhin sunan shi Muhammad ibn Abdullahi al ya ce yana so ya san tarjamarsa ni ma ban san ko wane ne ba yawanci irin waɗannan 'yan zamani ne kai ka gani ba wai wani ne da daddai ba da za a ce ana karanta tarjamarsa a cikin littattafai yau yana nan shi ma yana karantarwa kamar yadda muke karantarwa yanzu ta yi wa masu amu ne ta yi mun girme shi ma saboda haka ba lalle ne kowa ka ga littafin sa a kasuwar kuri mun san tarihi shi a arba'una nawawiya yana da shuruh da dama an masa sharhi daban-daban tun daga kan sharhin da shi nawawi shi kansa ya masa ibnu daqiq al-idi ya masa da najmuddin at-tufi ya yi masa ibnu rajab ya yi masa malamai da dama sun yi wa al'arba'una nawawiya ibnu hajar al-haitami ya yi masa sharhi yana da shiru za su kai wajen talatin na daɗaɗɗun malamai ba wai na yanzu ba shin akwai shin hadisin nan da ya zo da yake faɗar adadin annabawa ya inganta Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin littafin a cikin littafin sahihu jami'u sahir sahihu jami'u sahir wannan kuma yana cewa suwaye ake cewa fuqaha'u usabaa fuqaha'u usabaa su ne waɗannan manya-manyan malaman da aka yi su a lokaci ɗaya a garin madina cikin tabi'ai wanda <clears throat> wani ya wake su yake cewa idan qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'an al ilmi kharija faqul hum ubaidillah urwatu qasim sa'idun abu bakr sulaiman kharija waɗannan su ne al fuqaha sab'a ubaidillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud urwa ibn zubair ibn al-awwam qasim ibn muhammad ibn abi sa'id ibn al-musayyib abu ibn hazm sulaiman ibn al da kuma kharija ibn zaid ibn thabit waɗannan su ake kira al-fuqaha'u as-sab'a su ne malaman imam imamu malik wannan kuma ya ce mutum idan ya yi addu'ar kwanciya sai wani dalili yasa kuma ya tashi ya fita ya je wani guri in ya dawo zai sake addu'ar na'am ai sai ya sake can ta rushe menene ya kamata mutum ya yi lokacin da ake yin ikama ya yi sauraro idan an gama a kai kabbara harama a yi tare da shi wannan kuma ya ce ya ga wani littafi sunan shi mafahim ya yajibu an tusaha na wani da ake kira Dr. Muhammad Al-Alawi sai ya ganshi yana raddi game da ahlus sunna wannan tsohon littafi ne mai shi ya rasu shekarun baya wani dan bid'a ne da aka yi shi a garin Makka kamar shine shugaban yan bid'a da yake da suke Saudiya shine shugaban su ya yi ta bid'o yana da littafin da yake wannan muni yana da littafin az-zakhair wanda malaman saudiya suka so suka sa suka shi a gaba sai da yayi itirafin cewa yayi kurakure suka ce ya je ya rubuta kamar yanda ya rubuta barna din ba wai kawai da baki zai gaya musu cewa ya yadda ya kuskure ba sai ya je ya rubuta an yada kamar yanda ya yada abin nan din sai ya kiya to a wannan lokacin ma sarki ya kore shi domin asalin sa mutumin Morocco ne to daga baya kuma shi sarki mai ci yanzu saboda su mutanen su surukansa ne sai ya je lallaso shi ya dawo da shi to yayi barna da yawa wannan littafin nashi akwai wani akwai malamin da ya masa ya mayar masa martani wanda shine minista na harkokin addini yanzu Sheikh Saleh ala Sheikh yayi wani littafi sunan shi hazihi mafahimuna kamar radda yake yi ga wancan littafin na mafahim yajibu an tusaha wani kuma yake cewa wannan hadisin da ya zo wanda yake ibn abbas wanda menene yake cewa ingancin hadisin ibn abbas wanda ake bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa ali radiyallahu anhu wata sallah da ake karanta da ake karanta wasu kayyadaddun surori da addu'o'i domin ya rika haddace ilimi da alkur'ani a cikin daren juma'a sau uku ko sau biyar ko sau bakwai wanda bayan ya aikata haka ya kasance yana da ya haddace alkur'ani wannan ƙarya ce zuki ce saboda haka in kai wannan kayi bid'a ah, sannan irin irin hadisan yan shi'a ne sannan ya ce to idan wannan bai inganta ba shi ma yana jin ransa dai haka za a ce masa shi yasa sai ya yi wani goyo idan bai inganta ba to shi mai zai iya haddace qur'ani abinda za ka yi ka haddace shi shine kai ta karanta shi tukuru ba dare ba rana ba dare ba rana wannan shi zai sa ka haddace ba wata addu'a da za a baka ka sha kawai ka ji ka mahaddaci in kana in kana zamanin haka to kawai yaudarar kanka ki hatta zama za ka kai tai tukuru Allah ya sauƙaƙe alqur'ani wa laqad yassanna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir Allah ya sauƙaƙe alqur'ani saboda haka saukin sa yake sawa ana haddace ciki sai ga yaro dan kankani ya haddace alqur'ani yana da sauki don haka ba kuma abinda zai sa ka haddace sai ka bashi lokaci ka zauna ka yi shi kamar yadda kowa ya yi kai ba wani ba wata hanya da zaka samu wani shortcut haka a zagaye da kai kawai ka je ka cikin mahaddata tsundum ba tare da ka wahala ba dole sai ka tashi ka hana idan ka bacci kana yi kuma sai ka hada da addu'a din ba laifi ka ci gaba da addu'a cewa Allah madaukakin sarki ka bani fahimtar alqur'ani ka bani ilimin alqur'ani koya min alqur'ani ka faɗe shi da duk yaran da kake so da larabci da Hausa da barbarci da fulatanci ba sharadi bane sai kai da larabcin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa